Masu ruwa da tsaki a jihar Yobe sun ce abubuwa da dama suka haifar da rashin zaman lafiya da ake fama da shi a arewacin Najeriya, inda suka ce manya daga cikin shine rashin tarbiyya, talauci da rashin aikin yi a tsakanin matasa. sun bayyana hakan ne a wani tattaunawa na musamman da muryar amurka ta shirya a gaskiya ganina na yawa yawan irin wannan na farko dai rashin tarbiyya nan shine babba tunda duk mutumin da ba a tarbiyyantar da shi aka nuna mishi matsayinsa da matsayin iyaye da makwabta da zaman duniya ba ba zai iya sani ba na biyu kuma shine rashin aikin yi sai kaga yaro ya gama karatu ya yi komai bai samu aiki ba sai ka ga wani bai karatunsa ma bai kai na wancan ba saboda tsaban son kai ko kuma in ce tsaban eh, eh, eh, kabilanci sai ka ga an ɗauke shi an ji an kai shi a can an ji an sa shi kin san talauci din ni kan ba malama bane amma malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a uzu minan fakar ya la'anci talauci talauci yana sa mutum abu da yawa muna da matsala na rashin abin yi yanzu kamar mu misali da muke cikin tashoshin mota za ki samu matasa ba ma masu aikin motan ba masu yawo irin na neman dako masu yawo haka wani ma ba za ka sani ba miye yake yi amma matasa za ki su a zabe ba su da abin yi to duk lokacin da aka ce mutum ya rasa abin yi na kirki to ko abin banza ne zai yi to ko menene mafita in kin lura da halayenmu na 'yan najeriya mun saba da rashin bin doka da oda to akwai bukatar mu yi kokari mu koyi bin doka da oda sannan na biyu mu yi kokari mu zama masu adalci wato shugabanni su zama masu adalci in mun ce shugaba muna nufin tun daga shugaban ƙasa har zuwa kowane shugaba har zuwa shugaba a cikin gidansa har zuwa ita kanta uwa ma akan 'ya'yanta kowa dai akwai mutumin da akalla yake shugabanta a nemi yaran nan a tattauna da su don mu samu zaman lafiya su kuma yara ina rikon su don Allah don annabi su yi hakuri su yi hakuri su yi hakuri ko me a duniyar nan zai wuce mu dinnan iyayen su ne kakannin ne duk mu muka haife su muka raine su muka koya musu sa riga da cin abinci da riga to saboda Allah yanzu ba a tausaya mana ba kullum hankali a tashe don Allah su yi hakuri wasu masu ruwa da tsaki a jihar yobe yayin wani taron tattaunawa da muryar amurka sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe nigeria